Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA afrik zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu na yau Litinin 4 ga watan Satumba da a yau ake hutun ranar kwadago a nan Amurka. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fara wani taron gaggawa bayan da Koriya ta Arewa ta harba makami masu linzami a cikin tekun japan yanzu haka kuma ministan harkokin wajen kasar indonesia yana kasar myanmar domin ganawa a yau litinin da shugabannin kasar akan domin tattauna batun tsaro akan rikicin da ake a jihar rakhine gobe talata kuma idan allah ya kai mu shugaba donald trump na amurka zai bayyana shawarar da ya yanke na kawo ƙarshen shirin da ke kare yaran da aka kawo su nan amurka ba bisa ka'ida ba daga kura. kanin labaran kenan kungiyar likitoci ta najeriya ta sanar da shiga yajin aikin gama gari sai yadda hali yayi za ku ji fashin baki kan wannan yajin aiki wani abin da na koya tun muka shiga wannan kasa shine to da dama a babban yadda ake so a tafiyar da aiki shine bari jama'a su ne su ce ga abin da suke so abin da ya sa mun kasa samu ci gaba a kasanmu mu shine so da dama jama'a ba su suke ce ga abin da suke so ba Reverend Joseph Hayab ɗaya daga cikin wakilan Najeriya goma da ke cikin rukunin shugabannin addinai na kasashen duniya da aka gayyata zuwa nan Amurka a wani shirin inganta fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban za ku ji ƙarin bayani. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda a yau zai nazarci yanayin da malaman firamare ke tsintar kansu da ke gurguntar da harkokin ilimi a wannan mataki sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Yanzu haka ministan harkokin wajen kasar Indonesia Retno Marsudi yana kasar Yamma domin ganawa a yau Litinin da an Suki da kwamandan sojojin kasar da kuma mai baiwa gwamnatin kasar shawara a kan matakan tsaro domin tattauna rikicin da ake yi a jihar Rakhine. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimamin 'yan Rohingya dubu talatin da bakwai ne suka arce zuwa ƙasar Bangladesh makociyar Myanmar nan tun lokacin da tarzoma ta ɓarke a ƙarshen watan jiya. Kwararar 'yan gudun hijira ta sa ƙungiyoyin ba da agaji fafutukar ganin yadda za su tunkari buƙatu da kuma ba da jinya. Mr. Marsudi yana son ya tattauna batutuwan tsaro da kuma shawarwarinsu dalla-dalla ciki har da niyyar tura ƙarin taimakon agaji na jin kai ga mutanen jihar Rakhine. Gobe Talata ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai bayyana shawarar da ya yanke na kawo ƙarshen shirin da ke kare yara da aka kawo su nan Amurka ba bisa ƙa'ida ba daga kura. Jami'an da suka yi wa 'yan jarida wannan bayani sun faɗa cewa shugaban zai ɗauki wannan mataki ne bayan jinkirin watanni shida domin baiwa majalisar dokoki lokacin tunkarar wannan batu. babu hannun wakilan majalisar dokoki cikin wannan shiri wanda tsohon shugaba barack obama ya kaddamar ta hanyar amfani da doka da kuma umarnin shugaban kasa to amma kuma jami'an da suka yi wannan bayani sun kuma yi kashedin cewa akwai yiwuwa shugaba trump ya canza matsayi kusan mutane takwas ne suka ci moriyar wannan shiri da ake kira daka a takaice shirin ya ba su damar da aka sabunta ake sabunta musu takardun izinin yin aiki har na tsawon shekaru biyu Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta da kuma shugaban 'yan tawayen ƙasar Raila Odinga dukkansu sun dage a kan cewa ba za su kulle yarjejeniyar raura daunin iko a tsakaninsu ba bayan da a ranar juma'a kotun kolin kasar ta yanke hukuncin soke sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 8 ga watan jiya na agusta Mr. Odinga wanda tsohon firaministan ƙasar ne shine ya kai kara kotu bisa zargin cewa an tafka magudi bila adadin har ma yi buƙaci a kori hukumar zaben ƙasar. Wani masanin harkokin siyasar nahiyar Afrika mai suna John Campbell ya faɗa wa muryar Amurka cewa a zahiri kotun koli ta ɗora wa hukumar zaɓe laifin sakamakon zaben wadda ta ayyana cewa shugaba Uhuru ne ya lashe zaben. Haka kuma Mr. Campbell ya ce idan aka yi la'akari da tarihin tarzomar zaɓe a ƙasar ta Kenya, ko da wane ne ya lashe zaɓe, to akwai yiwuwar tarzoma ta ɓarke. Cikin sauƙi shugabar Jamus Angela Merkel ta doke abokin hamayyata Martin Schulz a muhawarar da aka yi jiya Lahadi ta gidan talabijin na ƙasar a yayin da suke yaƙin neman zaɓe. A yayin da sauran makonni uku a yi zaɓe, Mr. Schultz, tsohon shugaban Majalisar Dokokin Ƙungiyar Tarayyar Turai, ya kasa samun isasshen goyon baya ko kuma farin jini cikin wato na cike wagegen gibi da ke tsakanin jam'iyyarsa da jam'iyyar shugaba makel ta masu ra'ayin riƙau. Ƙididdiga jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ya nuna cewa jam'iyyar Makel ta baiwa jam'iyyar ta Mr. Schultz ratar kashi goma sha hudu daga cikin ɗari. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu haka kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya fara wani taron gaggawa bayan da koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami cikin tekun ƙasar japan atisayen da ta yi da niyyar gwajin yadda ƙasar za ta tunkari duk wani hari da aka kai akan masana'antarta ta kera makaman nukiliya koriya ta arewa ta yi wannan atisayen ne a yayin da kwamitin tunide ya fara yin muhawara a kan wannan wani mai magana da yawon shugaban koriya ta kudu ya faɗa wa manema labarai cewa shugaban koriya ta kudu mun in da Firaministan Japan Shinzo Aze sun amince bayan wata tattaunawa da suka yi ta wayan tarho cewa ya kamata a azawa Koriya ta Arewa sabbin takunkumi mai gauni. Daga karshe Litinin farko a watan Satumba ranar ma'aikata ce a nan Amurka ranar da ake karama ma'aikata da kuma irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen ci gaba da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. A saboda haka a yau ana hutun ranar ma'aikata ne a nan Amurka. a 1894 kimanin shekaru 123 da suka shige. Ranar ta zama ranar hutu a nan Amurka bayan ƙungiyoyin ƙwadago sun yi ta ganin wanzar da haka. An yi shekara da shekaru ana amfani da wannan rana wajen yin fareti na mutunta ƙungiyoyin ma'aikatan masana'antu. Cikin shekaru talatin da suka shige, ƙungiyoyin ƙwadago sun fuskanci ragowar membobi a saboda bunƙasar fasaha zamani. To amma duk da haka ma'aikata suna ci gaba da cin moriyar fafatukar da ƙungiyoyin ƙwadago suka yi, ciki hada yin aiki kwanaki biyar a mako da samar da wa ma'aikata inshora na kiwon lafiya da kuma biyan ma'aikata a lokacin da suka ɗauki hutu. Labaran duniya kenan kuka saurara. madala yau kungiyar likitoci ta Najeriya ta sanar da shiga yajin aiki sai baba ya gani biyo bayan gaza cimma matsaya da gwamnatin tarayya kan bukatoci da kungiyar ta gindaya da kuma ta gabatar. Ta haka na hira da Dr. Maryamu Dija Ogebe likiciya mace ta farko a arewacin Najeriya wadda ta bayyana takaicin shiga wannan yajin aiki. iri-iri sun faru yanzu komai ya zama ya birkice ba abin da mutum zai ya sa hannun shi a kai ya ce eh ka wannan ka yi kuskure a kai a wajen profession naka yanzu kowa abin da ya dame shi yakan yi amma waɗanda suna da wannan suna da tsoron allansu a zuciyarsu sukan yi kokari ko da yaya na su taimaki um, mara lafiyan da ke hannunsu ko waɗancan masu cin yaji sun ci gaba da shi za su nemi wani kwana da za su taimake su ne abin da na gani kenan don yanzu ban ce akwai wani dokan da ana kama mutum a kai a yi prosecuting din shi don ya bar aikin shi haka ya bar mai mara lafiya haka haka sai dai in ya zama lokacin abin da ya yi ba kyau ne a bakin aiki amma wajen cin yaji wato kin ambaci e, canjin gwamnati da ya kawo haka to menene ya haɗa canjin gwamnati da alkawalin da likitoci suke ɗauka na kama aiki na cewon ko dare ko rana ko da me ya faru za su tsaya su ga cewa sun ceci rayuka? Eh, ba zancen canja gwamnati ba kin gani in likita yana bakin aiki kuma wanda ya bashi aikin nan in bai biya shi ba yana jin yunwa gidan shi ya lalace yaran shi ba su je makaranta ba abu bai zauna da kyau ba ba yanda likita zai ce to nima ko ina mutuwa zai wanda yake yake eh, asibiti na domin dole shi ma ya sami zaman shi cewa rayuwan shi ya yi daidai kafin ya ci gaba da alkawalin da ya yi ko ba haka ba. Wato abin nufi sharuɗa da wannan kungiya ta gindaya ko kuma bukatu da ta gabatarwa gwamnati suna kan hanya kenan. To ni dai ban ce wai abin da suke yi yana da kyau ba. Abin da nake faɗa shine cewa da ba haka ba. Don da lokacin da ni dai na fara qualifying aiki ya zama daidai civil service ma yana, yana straight. albashin ka na fita eh, ko da shike lokacin ba allowances kamar yadda suke nan yanzu duk abin da dai kake da eh, entitled ya su da samun gida ne da mota da eh, loan na sayan mota <clears throat> da abubuwa haka sukan baka gida sukan baka komi da komi wanda ya kamata kana nan kusa da wurin aikinka kuma sai ka shiga aiki ka yi ka fita ba za ka damu cewa eh gashi nan wata ya cika har 30 sabon wata mun shiga yanzu har 10 ba albashi ko kuma an biya albashin ma an yanke wani abu a kai da ba ku yarda a kai ba an yanke wai eh dole wannan a yanka a ba wannan a ba wancan so um, yanzu kamar za a ce komai ya canza ya zama in ba an gyaggyara abu ba gaskiya ba yadda za a kama wani a ce ga alkawalin da ka yi lokacin da ka ɗauki off ga inda ka yi selin yanzu abin abin ba daɗin ji ba daɗin ji ya kamata waɗanda suke matsayi su ɗan duba abu da kyau waɗanda kuma suke cin yaji su ma Eh, shugabannin su su zauna da kyau su tattauna wannan abu a gyara da kyau. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, ai sakewar suna ga larabi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci, aiki na likitoci, lokacin da mu muke ta kwana. lokacin da mu muke ta kwana na sari hada Dr. Maryamu Dija Ogebe na a hiranmu da ita. Gwamnatin Amurka ta gayyaci shugabannin addini na kasashen duniya a wani shirin inganta fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban. A cikin hiranmu da Reverend Joseph Hayef, ɗaya daga cikin wakilan Najeriya goma da suka sami halarta wannan shiri. ya yi mini ƙarin haske dangane da shirin da kuma tasirinsa ga ƙasashe mahalattan. Wato ita gwamnatin Amerika ta kan yi amfani da embassies nata a ƙasashe daban-daban domin su sa ido su duba su wane ne suke aiki akan harkan zamantakewa na addini da kuma shanin kare hakkin bil'adama. so a wannan shekara sun zabe kusan mutane goma a najeriya wanda nima na daya daga cikinsu a cikinmu akwai limamai musulmai akwai kuma fasoci krista da wasu kuma da suke aiki akan abin da ya shafi karin hakkin bil'adama to mun zo ne domin a kai mu wurare daban-daban mu je mu ga yadda ake yin aikin zamantakewa ta addini da kuma yadda ake kare hakkin juna babu bambancin addini babu bambancin launin fata to wannan shine abin da suka zo da mu domin mu zo koya mu kuma samu kare dandanawa mu ma kuma mu bayyana yadda namu yake a kasan mu yawa eh, to na lura cewa a wannan karan kun zazzaga waɗansu jihohin amurka to abinda kuke yi a kowace jiha ya bambanta da ɗaya ne ko kuma a to in kin lura da yadda amerika tsarin mulkin amerika yake abin da yake faru a washington dc ba lallai shine yake faru a florida ba yadda gwamnatin florida take tafi da eh, eh, ayyukanta ba lallai haka ake tafi da ita a california ba to jama'a ne suke kikiro da hanyoyin da suke so su gina kansu sai su kai wa gwamnati domin a yi musu yadda za su ji daɗi to shi yasa an kai mu kusan jihohi guda biyar ko shida domin mu koya wannan daban-daban da ake a wasu wurare daban-daban sanda ma aka yi mana kyakkyawan bita da mu fahimci yadda gwamnatin amerika take ba irin gwamnatin da shugaban kasa shine zai cewa ko abin da zai yi ko kuma daga can birnin tarayya a gawa ko abin da zai yi ba a kowane bisa ga bayan da sai mana wanda mu muna gani yanzu a kowane jiha da kuma kowane karamar hukuma wanda ana ake ce da ita county ko kuma council suna tafiyar da su na yadda sun gane abin da zai biya bukatan jama'a su ba lallai abin da wani shugaba can ya faɗa ba tun na ji shi yasa aka zaba a kai ma jihohi daban-daban domin karin eh, ilimi shi yakan taimake ka kai karin sani idan kuma ka koya abubuwa daga mutane daban-daban zai kara jaddada sanin da kake da shi maimakon ka je ka kalla a wuri abu daya ka ce ai ka san komi to yaya kake gani za ku iya yin amfani da wannan damar da kuka samu wajen haɗa kan mabiya addinai daban-daban kasancewa waɗansu suna ganin akwai shugabannin addini da suka shiga harkokin siyasa da yake rage musu kima a idanun al'umma shugabannin addinai har yanzu a najeriya suna da tasiri in kin lura duk lokacin da za a siyasa a Najeriya har ma shugabannin siyasa ma su ne ma suke neman shugabannin addini domin suna ganin shugabannin addini za su taimake su ana iya samu wasu malamai da kuma wasu tsarsuci da su riga sun bata su sun sa su a cikin abin da ba shi ba ne har ya sa yanzu mutane ba su jin su amma na iya tabbatar miki da kuma masu saurara da cewa har yanzu akwai shugabannin addinai da yawa wanda jama'a suna sauraron su jama'a suna biyayya da su jama'a sukan ji shawaran su jama'a ma sukan zo su biyi shawaran su akan abin da ya shafi tafiyar da harkokin kasa amma wani abin da na koya tun muka shiga wannan kasa shine sau da dama a babban yadda ake so a tafiyar da aiki shine bari jama'a su ne su ce ga abin da suke so abin da ya sa mun kasa samu ci gaba a kasar mu shine sau da dama jama'a ba su suke ce ga abin da suke so ba wani ne kawai ya zo na dakin shi ya ce shi ga abin da yake so yawa jama'a ka je kauyen da ba iya kwamfuta ba ka gina musu gidan kwamfuta to me amfanin kwamfuta a gurin su ka je kauyen da ba magani sai ka je ka ce a kana so ka gina dakin ajiye wani abu da ba shi bane so dole ne shugabannin su koya yadda ake tafiya da jama'a wato in za ka yi wa jama'a aiki a fara tuntuban su a san me suke bi da tun da ga shugaban addini yana da haƙƙi wajen ilmantar da jama'a su fahimci yadda za su sa duk wanda ya zama shugaban su ya ji muryan su ya saurare su ya yi tafiya da su ba wai shi ne kuma ya zama Allah su ba amma bari su din su zama wanda shi yana sauraron su ba wai kullum su su gudu zuwa gurin shi ba Allah sarki daya shi muke adawa kai da ni mai maka wanda ba kyau don Allah ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni mu zauna lafiya kar wadansu sun samu a matsala haka yake reverend joseph hayab kenan ɗaya daga cikin limaman addinai da suke halarta wani taro a nan amurka to kada dai a shafa kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'anan washington na cewa karfe 11 da minti 18 na safe ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar an yi shagulgulan sallah lafiya. Allah ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, mun juya akalar shirin don fahimtar wasu kaɗan daga cikin halayyar da malamai a makarantun firamare da sakandare ke tsintar kansu, wanda hakan yake dukufar da tsarin ilimi ba wai kawai a jihar Kaduna ba. har ma da sauran jihohi baki ɗaya. Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar ƙwadugo reshen jihar Kaduna, kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar Kaduna, Kaduna State Agency for Mass Literacy a Turance. Ya nazarci abubuwa da ke nuku a ɓangaren ilimi da ma sauran sassan gudanarwa a gwamnatance da ɓangaren al'umma. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Lawal Isa Ikara, ya haɗa muna wannan tattaunawar. Mu nemi ilimi gwadaban ɗorewa, mu nemi ilimi alfaharin yaya ake ciki ne a musamman ganin wasu na kallon a kungiyar kwadugo da gwamnati kamar wasu abokan hamayya da juna wani haske za ka kara mana akan irin ayyukanku eh wato masu wannan kallon ba su fahimci da ayyukan kungiya take bane ba domin ita kungiya ta kafi ne saboda ta kare mutuncin ma'aikata da kuma kwato musu yanci a inda ya kamata su samu yanci to za ka ga kokarin ganin kwato wannan yancin da gwamnati za ku shiga tattaunawa ba a kasafin lokuta bane akan sami fahimtar juna tsakanin gwamnati da wannan kungiyoyi na ma'aikata so idan aka samu wannan ja'in jan mutanen da suke gefe sai su ga kamar cewa babu jituwa tsakanin ƙungiyoyin kwadago da kuma gwamnatoci a a Najeriya gaba ɗaya. Amma abin shine ita gwamnati tana son ingantuwan ayyuka domin jama'an da ake wa aikin su sami amfana daga aikin da ake su kuma ƙungiyoyin kwadago suna kokari ne ganin cewa a inganta rayuwar ma'aikatan domin a samu cimma abin da eh, ake so a samu so kaga abubuwa ne guda biyu wanda ke kowanne ƙoƙari yake yi wajen ganin cewa an kai ga nasara wajen daɗaɗawa al'ummar ƙasa gaba ɗaya ka gamsu da halin da ma'aikata ke ciki yanzu musamman a wannan jihar a'a batun gamsu kan babu shi saboda akwai an samu yanayi da dama wanda yake ma'aikatan da sauran jama'an gari an shiga hali na kuncin tattalin arzikin ƙasa sannan kuma ya shafi ma'aikata musamman domin su ne waɗanda suka dogara da yadda tattalin arzikin ƙasa yake tafiya wajen gudanar da rayuwarsu idan aka samu nakasu a kan tattalin arzikin ƙasa to ba wanda yake fara saukarwa raɗaɗin shi ke sauka akai sai ma'aikacin gwamnati domin ne zai kwashe kwanaki kusan talatin sai a talatin da ɗayan sannan zai sami abin da zai kai gidan shi ya gudanar da rayuwar shi na wani kwanaki talatin to kaga idan aka samu matsala an sami kasu wajen rayuwa na ma'aikaci sannan kuma policies na gwamnati kudusa-kudusa na gwamnati da suke zuwa wani lokaci za ka ga sun zo ba da su ma ma'aikata daɗi ba domin duk yadda aka kai ga inganta so a inganta aiki na gwamnati idan baka duba rayuwar ma'aikatan ba ba za ta samu abin da ake so ba so mun sami kanmu a cikin yanayi wannan guda biyu tattalin arziki yadda ta tattalin arzikin kasa da kuma kuduri na gwamnatoci wajen sabunta yanayin aikin gwamnati wanda ke mu a nan bangaren mara ganin ana kallon yadda aikin kawai za a yi shi ba tare da kallon waɗanda za su aiwatar da aikin ba a wajen wannan tsari na inganta aikin gwamnati. Kwanaki da ita kana bangaren ilimi ne an yi wani tsari a nan jihar Kaduna cewa malaman da ke koyarwa ya kamata a ce ko wani mataki da suka kai na samun ilimin da za su iya koyarwa. Me ra'ayin kungiya akan wannan musamman ganin wasu na ta kukan cewa ina ma suka samu natsuwa da za su tafi karo ilimi gashi an ba da lokaci eh alhamdulillahi wannan abu ne mai kyau domin mun zauna da mu aka zauna aka kai ga matakin cewa ya kamata inganta wazan ma'aikata musamman waɗanda suke koyarwa a makarantunmu mun duba yanayin da muka samu kanmu a ciki a har da Allah ba zai yiwu a ce malamin da bai da cikakken kwarewa ya zauna aji yana koyar da ɗalibai ba ba za a sami abin da ake bukata ba wajen su ɗaliban ma so idan kuwa ana so a wannan gyaran na ɗaya dole a ba malaman nan dama su je su karo ilimi domin su aiwatar da abin da ake so su aiwatar na biyu wanda ba zai iya ba aka ga daga yanayin shi aka ga ba zai iya cimma wannan buri ba to akwai abu biyu na ɗaya a cire shi a wajen a kai shi wani waje inda zai iya ba da nashi gudunmawa na biyu ya aje aikin a biya shi hakokinsa ya ci gaba a harkoki na rayuwarsa mun yarda da wannan har ta kai ga cewa to abin da ta yanda za a gano wannan abu shine a musu jaraba an yi wannan jarabawa muna ciki mun duba kananan hukumomin wanda aka yi wannan jarabawa mun kuma ga tambayoyin da aka tambaye su ba wani tambayoyi ne wanda zaka ce eh lalle lalle malami wanda yake yayi karatun har ya kai ga NCE zai gagare shi ba so saboda haka muna ganin wannan mataki ne mai kyau da aka dauka Ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji ƙarin haske daga baƙon namu, Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar ƙwadugo reshen jihar Kaduna, kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar Kaduna, Kaduna State Agency for Mass Literacy a Turanci. muna mika godiya ta musamman ga duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku zama lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa, kai ƙoƙari. To a gaida harande ga kuma Abdulaziz Toro da wasiƙun masu saurare. Sakon farko ya fito daga Safra'u da Zamani almijirawan malumfashi da matar Inusa Tanko Bani Imbaka a gwarar Neja wanda suka ce muna ta al'ummar duniya murna yin sallar layya lafiya. ina miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan da 'yan uwan marigai alhaji kasimu yero da fatan allah ya ji kansa da rahama amin in ji saƙo daga badamasi aliyu rishin lemu a kano sai kuma saƙo daga malar rilwanu sa'idu gayari a jihar zamfara najeriya wanda ya ci hakika uhuru kenyatta ya cancanci yabo a kan yarda da amincewar hukuncin da kotun kolin kasar kenya ta yanke na soke zaben ƙasar da ƙarshe muna fatan allah ya sa sauran shugabanninmu na afirka su yi koyi da shi gaba dai gaba dai koriya ta arewa aikin ku ya yi daidai ku ci gaba da tauna tsakuwa domin a ya shi tsoro sako daga naziru abubakar sabo gusau sai kuma saƙon buba mai goro gashuwa wanda ya ce shawarata ga gwamnatin najeriya ya kamata ku nema wa 'yan ƙato da gora aiki idan aka samu dawoma zaman lafiya domin rashin sana'arsu zai zama ba a rabo da abubakar ba da ƙarshe kuma sai sakon ma'ajin ƙungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar kebbi inda aliyu usman taka lafiya birnin kebbi ya ce ina janjanta wa al'umma da matsin ambariyar wata rutsa da su a garin makurdin jihar benu ina mai roƙon mai dukka da ya kare sake aukuwar haka a gaba Abdulaziz Toro da wasiƙun ku masu saurare kafin mu karkare ga Jummai Ali da tashin muhimman kanin labarai. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fara wani taron gaggawa a saboda Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami a cikin tekun ƙasar Japan. Yanzu haka ministan harkokin wajen kasar Indonesia Retno Marsudi yana ƙasan yamma domin ganawa a yau Litinin da an san Suki da kwamandan sojojin kasar da kuma mai baiwa gwamnatin kasar shawara akan matakan tsaro domin tattauna rikicin da ake yi a jihar Rakhine. Gobe talata kuma idan Allah ya kai mu ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai bayyana shawarar da ya yanke na kawo ƙarshen shirin da ke kare yara da aka kawo su na amurka ba bisa ƙa'ida ba daga kura jami'an da suka bayyana wa 'yan jarida wannan bayani sun faɗi cewa shugaban zai ɗauki wannan mataki ne bayan jinkirin watanni shidda, domin baiwa majalisar dokoki lokacin tunkarar wannan batu shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta da kuma shugaban 'yan tawayen ƙasar raila odinga dukkansu sun dage a kan cewa ba za su kulle yarjejeniyar daunin iko a tsakaninsu ba bayan da a ranar juma'a kotun kolin kasar ta yanke hukuncin soke sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi To madalla da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa ma da ƙari a shafinan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. Za kuma ku iya samun ƙarin haske ko kuma bayani kan abin da muke so mu ji ra'ayoyinku kai a kullum a shafinanmu na intanet da kuma Facebook. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da Julie Gresham da kuma mu Vasco Alheri ke muku fata alheri sai kuma a saurari shirin yau da gobe.